haram haram haram haram yake in kayo cuta haram ni yake in yawwa alhaji sannun ku da zuwa ga shagon mu can baba nan bane nan baba nan baba nan za mu je eh, me gobe muke nema shagon mu ga can a can alhaji duk kasuwan nan ba shagon da yake da atamfofi da shaddoji irin namu ga can ka ga can me gobir yarinya na maza ga da mutum baba me eh? gobir eh, eh me gobir dan alhaji kan ga shagon na mutum baba nan me gobir ga shagon mutum alhaji kai kaga na so in musu walawala amma su kowa ma ya gane gaskiya yanzu ko ina ka zaga sai me gobir yawa baba kaga abin da nake gaya maka nan allon boki ne nan lesoshi ne nan material ne na mata Baba wai taɓa ka ji shi ya ta gobin ba ɗaya ba ba ba ba ɗaya ba haka wannan wai wai ye baba me gobir fiye da na biyu juyo nan ka gani a me gobir ne kaɗai ake samun cikakkiyar cigambi Gagol gold cigambi holland cigambi da normal cigambi ai gambiza ne ta yi a'a baba ba gambiza ake ce mata ba ci gambi a to da sallan nan mu je wasai. ka ce mu razza yawwa ba Allah ya aiki yo aiki ce mu kawai zuwa muke muke baba saura ɗaya ban ɗauko ba ya sai go. Baba ita ɗebo eh, ina ne zafi ga sunan ga sunan ɗebo eh, kuke ku jido ku jido kai yau na gano in suturu kala-kala a mai gobir. Eh, mai gobir global services Ta fara kanti ne a cikin makil da dankara dankara atamfofi laces materials shaddodi da tsala tsalan ya yadukan maza sannan mun sauƙaƙa muku farashi za ku same mu a kantin kwari kan titin ibb muna kallon gidan zita ko ku kira sifili takwas sifili biyu uku uku tara uku takwas ɗaya ɗaya ko sifili takwas sifili tara sifili shida ɗaya ɗaya biyar biyu shida ko sifili takwas sifili tara uku sifili shida sifili uku ɗaya shida ko sifili sifili takwas sifili biyu biyar hudu hudu tara tara tara tara. Shi sutura sawa ta maza da ta mata. In dai kana bukata ta hau mai gobe. Mm, Ga wani bijimin kamfani mai shimfiɗaɗɗen tozo kowa da kowa ya zo don ku samu rabonku a MA ɗan canji Nigeria Limited. shi ne ɗaya tilo a ɓangaren sutura ta maza da mata a faɗin Najeriya a tamfofi, shaddoji, lesina, swiss gezina dukkansu na gani na faɗa a farashi mai sauƙi ku dai kawai ku same mu a rumfa mai lamba tamanin titin ibb a kasuwar kantin kwari a birnin kanan dabu daura da sani abacha stadium ko a mu da ke lamba goma sha biyar layin 'yan nono gidan alhaji awwal mai ɗankwali. ko ku neme mu a lambobin waya kamar haka sifili tara sifili biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bakwai hudu hudu ko kuma a sifili tara ɗaya uku shida uku shida biyar uku biyar ɗaya kuma wannan sanarwa ce ga masu siyan ɗaiɗai ko sari muna sanar da kwastomominmu da ke nesa da gari muna hada-hadar kasuwancinmu a manhajar whatsapp mu tura maka da samfur kai kuma ka turo mana da kuɗi mu tura maka da kayanka har gida ma ɗan canji Najeriya Limited. Jin daɗin ku shine burinmu. Jarumin nan Abale wanda aka fi sani da Ojo a cikin shirin haram yana kallon fin in nashi kuma yana ci gaba da ƙayatar da shi a inda yake sanarwa da cewa yanzu sun gama episode 16 kenan za a shiga 17 a dakace su sun dan je hutu ne kuma suna ci gaba da kayatar da shirin ga shi dai abin da yana ta kayatar da shi sosai da sosai Allah ya kyauta kuma na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode da shigowa tashar umar 24 tv ah, a dadi kima aka ojo aka awale masoya ina sanar da ku cewa an ɗora a ran episode 13 wato yau ita ce ranar da muka kawo muku complete season 1 next week ma haɗe domin ka ga season 2 sabon abubuwan da za a yi inda lalle lalle shi na kawo karshen gwandun da kuma sa'ai ma da kuma wannan 'yan sandar da take nunan tana so na wai mai gida tunanin me kake yi ne wallahi kin ga na tahi na tahi tunani ko garin ya hadu a a a a na iso Wanga gadi da tsami kai. A'a, hankali tsami. ni wallahi wallahi Ahmad ma nake ji don yau ko dan sigan da ake sa mana ma ake sa masa ma ba mu da shi wato ni ba ki ji na sai dan ki yinka ji ko wa abban saddadi wa abban saddadi in bai ce wa gobe ba sai ya ci ba hmm? Kama don Allah wallahi kira nan kai ah wata nan ba ta wannan alo alo eh kai ne baban ahmad eh shi na aha to kana magana ne da ki da nafas ki mashin da hausa kuma masu garkuwa da mutane ko zace min yaro da wata masu garkuwa da mutane kuma ni ne ubansu eh to kaya hankali ba ne ma sassauci za ka kawo miliyan ashirin miliyan ashirin ta uwa ta naka sayarwa san miliyan ashirin wallahi wallahi daga ni har wallahi wallahi daga ni har matata wallahi wallahi naira dubu baka sayi mu wallahi wallahi baka sayi mu ba ka da iyaye da kakanni ba ko da gonaki da filaye ko da a ƙauye ne to wallahi in waɗi ma gaskiya malam wallahi wallahi wallahi malaya na ni tan ina jariri wallahi wallahi iyaye na sun ka faɗi sun ka koma ga Allah wata ba maraya ce rago mu ma marayin ne muka tashi muke kwatawa kanmu to ina naka samun dubu ina naka samun miliyan ashirin baka tashi a tsaye ku kamo ma'ayan masu kuɗi ina lillahi wa ina ilaihi raji'una to ba ni ɗana sosai mako yana daga cikin tsarin aiki na kai yi magana da babanka hello alo amadu kaina wai kaina sun ka kama eh subhanallahi aki ya lalace wallahi shi na wallahi wallahi shi na sun ka kama ka ci abinci eh me sun ka baka Shinkafa da kifi soyayye mai daɗi. Shinkafa dai wannan da ka mun ka ɗora a ran sallah. Da kifi soyayye la ha'ila illallah Amma ah! Amadu an ji daɗi. To ina jin ka sai me ƙara an kai kuma. Da kuma kaza da martina da ruwan roba. Naman kaza. Martina wallahi tun da uwa ta ta haihe ni wallahi ban taɓa shan malti na ba amma da amma da kaya malti <laughs> hadda ruwa roba kai turawa ne sun ka kama ka <laughs> ba ni goga na eh, eh ba ni shi hadda wallahi wallahi hadda na man ka zai ci yaranka ya ci ya ci kaza ya sha ruwan roba normal yana daga cikin adalci na ni kidinafa ne mai adalci yana daga cikin tsarin aiki na idan dai na sace ka doron ba baka abubuwa masu daɗi saboda daga cikin ka da zan ansa sai ka fita da ka duk suna cikin miliyan ashirin dan da na ce sannan ko da rago ka yake so zan sa a ciwo a yi mabban da shi a bankare ya ci har sai ya koshi duka yana daga cikin tsarin aiki na gaskiya ne gargaɗin da zan maka shi ne miliyan ashirin ɗin nan da na ce idan dai ka kawo miliyan goma sha tara da dubu ɗari tara da ɗaira ɗari tara ka ga naira ɗari ce babu ba zan karba ba to wallahi wallahi ranka shi daɗe wallahi wallahi wanga kuɗi da ka ambato wallahi wallahi ba su samuwa wallahi ba su samuwa wallahi babu gidan gado babu gola to ɗanka yana da wata jaka mai girma ina ji abin da ba a yi shi ne zan sassara shi yanzu mu zuba shi cikin jakar sai a aiko maka jakakka an gaya ma shawara ɗai to wallahi wallahi kakka wahalar da kanka ta yi tsaye inda muke zan makwatance wallahi ka yi sauri ka zo ka kama madani da matata wallahi wallahi ku kimashin din mu mu tafi inda wannan abu kun kai to wallahi wallahi inda hanka an kai wallahi wallahi abi ai daidai ai mu mun dade ba mu ci kaza ba wallahi wallahi mun dade ba mu ci kaza ba wallahi wallahi ka zo dai ka kama mu zan baka adireshin mu ku zo ku kama mu wallahi mu tai in ke baki tahiya wallahi ni ina tahiya halo alo alo kace wallahi kashe wai Aba boss, wani ciniki za ka tsaya kana yi da baban yaron nan, ni fa ban san ka da wannan ɓata lokacin ba kawai a yi ta a gama sha yanzu magani yanzu, Allah wallahi. Da ya ba shi da kofi cika ya mu je mu sace shi shi da matarsa. Ga, wasu bai san yadda muka wa dan gidan sanata ba ne. Eh amma baban yaron na rena mana hankali ba. Boss. na rena mana hankali. abin da nake so a yi wannan shine in baban yaron nan ba wuri ne to mu bubbu mu tsatsaga mai fuska yayi kalar babansa kawai mu sai ta mai hanya Allah wallahi dai taba yaro abin tausayi yaron da bai taba yi ka laifi ba akwai kuskure a ci ba wanci mu saci ai waya daga ciki gashi sunansa Ahmadu ai babban sunan Ahmad ita da daga sunan kawai Ahmad je ka shi kenan ya ci sara kenan bai ci ba abinci ba ba ka tafi gwada ni ya ka zauna to saboda me yaro kawawa ka ci wari babu a house kai kai eh, baban ne mana ba gobiri ne mu mai balle balle mafi sauri kawai